حق مع الحرية فالأمين يحكي الله وتلأوا بمفاهيمها وعدم تهديد المفاهات التي تكون فيها معنى وصادع أبن داكي فهمت أبتها الرياض ba an yi maganan hurriyar musulunci ba a ciki kai mu hurriyar hawa ba a kaga wannan ta hawan wasa da hankalin mutane ne ta gane ko sai a ɗauka shi ai kana da yancin kaza wani na sai zagi dina sai yana da yancin zagi a dina wani na son ya ka sai ce yana da yancin yin kaza wani na son ne menene ya saba baban sai ce yana da yancin kaga ta la'ubi biya albusawa su fi mafahumina daidaituwa a fahimtar mu al-islami wa an kulhuna aizan ma katabtuhu abunda na rubuta shi fi kitabi hawashifu zuyofi fil mabahith al-fikriyya fil mu'asara wato tono jabu zaifu zawa zuyofi tono jabu a mazahabobin nan na tunani na zamani mana wa'annan ɗariƙoƙi da aka zo da na zamanin nan mana akwai jabu ciki mutukan jabu Sai ya kamata a haƙa jabu daga wannan jabu almusawatu almusawatu al-musawatu min shaarati musawatu ya ina daga cikin take shi'ar allati dabbar hal makar yahudi kusan littafin da yake magana kyan kiristoci ke magana tun da makarar salasa ɗin da kiristoci kaga mission security wanda suka istishira yan mutaneri to amma a cikin suna mission to amma a ciki sai yahudawa suna yawo a tsakari sun dinga amfani da kalmomin yahudawa yahudawa sun yi amfani da su don cimma abin da za su cimma wanda mai hude muku sai ya amfani da bayan ya shirya turawan sun shiryu suna abin da suka aikata a shi ya shirya su shi ke ba su kayan aiki idan kuna son ku rusa kaza ga yadda za a yi idan za ku rusa kaza ga yadda za ku yi المساواه من شعارات التي دبرها المكر اليهودي وي اتكلم مساواه ده فقط سوق الدكتور يا رو انا ده بتكلم يا ريت في هنا شيء اي شيء لي متكبر سبو ده بين شيء وتعالوا بين ابو كيران

suka ɗauki wannan musawatu cikin tsarinsu cinna al-musallata kaga suna al-hurriya al-musawatu al ta ga ai wannan morfin da shi suka kafa duniya aka kawo morfin aka fage ta kawo can aka tafi hurriya aka aje aka ɗauko musawatu aka aje aka ɗauko duniya aka ɗora sai suka ci gaba da banka mata wuta mara da suka rubuto ta shi ma ba ko ka sanya ko makaranta zuwa yanzu tana magana da iyalan ka za ka alama musawar yanzu rabon rabu da kaje ko ne yake ku Allah ta yi mutum ko rabu da kaje a ce mata ta ce mai gidan ai ba ta sanya gidan Hmm? duk da gidan amma mace ta sai ne gida a da a da yadda ake a da a wasu ne gidan har zuci ne gida ne amma yanzu aboki ne eh, eh, wannan magana sun ce dai haka da haka da take kallon mijin aboki ne Wadda gaskiya ne gidan wancan ko irin wancan akan gina dare amma baya da alaman cewar gida na ta a ce ainihin ita ce ita ce ke da gidan kawarsa sace, abokiyar sace, menene ɗinsa ne sau da kanan don kace a ja ka tanga a nan za ta bai take ba ɗakuna za a yi ko da shi za a yi a nan hmm? sama da kafa komai sai abin da kace in ba abin da kace ba ba za a abin da ɗinsa ba ai malam mun sace an gama mana wannan ta'afin wanda yanzu ma ba fahimta ba, masu jin ɗan ƙwaro ne da ku ne kuke ji yanzu kun ji magana na san kun yadda gaskiya ce to amma inda za a bulo ba ka kai muhimmancin ma ka sasa cikin takardun ka dinga ka ba ka gani yawa an waye gari fa wa bai ke sarrafa kani ba wani girma gare su ba Isa kusan dole na gafi an dawo ta mafafa dole na ka na cewa ka na zuwa hukumar ya ka ce wurin da zan ka ce kan da ma ba daidai ba ka ce yin hmm? wanne wanda ka dafa aka fasa duniya da shi aya hurriya kuma ka san hurriya ko kai ka saba amma ba wata zan yi sannan daidaituwa daidai ake da ɗa da uba daidai da zuba ga wannan tashi gaba uwa za ta iya haɗuwa da can a kai azzalumi ne da uwar da ɗan su haɗe a ce azzalumi ne ba har an ba da labarin ma wani ainihin da matan da ƴaƴan sun haɗu sun kashe uwa muna tafsiri nan nan da nake ka Adam ba ka bani labari wata ranar na ganci ya ba ya ne buga min kofa a juye yake me aka mana Adam ya ai wallahi yanzu nan daga wurin angon fai kullo ɗan abokinsa ya yi ne ake ce masa ma ya haɗa kansa da kan ɗan kan uban da ɗan haka ya buga karo hmm? mun abin da muka san shi su kuna fata da mutum sun da har akwai shafi ana yaka ana yin kafin in kai sayi na yi ko kariya ne ko canfi ne tunda in ka shafa sa na to yanzu ba kanka in zuciya ka saba ce to dole sai ka samu kan gobe ka su kuma daka kan gobe ka sosai ka yi ta buga kan aji sannan za ka yi abunan to shi ne in kuka fara faɗa da na kana kama mutum farko kawai ka buga kan kajin kai in ya rufe a kafa to in bai rufe a kafa nan za ka kwashe shi to abin da ya ba uban saboda ɗan ya uban ya yi wa ƙofa shi kuma ɗan yana zaune a gidan fa kaga wannan ba su da dabaran kashewa ne da sun kashe shi ko kwana sa ne a gaba ka ba za ka cikin gari a wannan fitacce a Najeriya nan fa fitacce ne idan aka kira shi sai ka san gyara amma wallahi ta gudun ta yake lokacin da ta bar da kafan na sai dai ta da kuri. ta sake dawowa malamai abokansa ɗaya wanda ba su rage shi da kafan har kafa ba hatta cikin attajirai akwai wanda ya zo gidan da ya mutu yake so ali masa liftin ƴaƴansa gaba ɗaya Kowane zai ba shi da inda yana da kuɗi shi da ya mutu malamai da ya masa lis tukkan da ke gidan za a ba shi ko mace ko namiji zai ba shi gidan kada ma ja ana wahala na kan kayan gado sai an suka ce dan iska ne kai ina ka ga kuɗin da za ka ba mu mugu kana tare da baban mu a zalunci ka kai dariya wannan mushkilan da gaske ne fa don ba ta kona ka bane ba duk wanda ba ta kona shi ba yana da nashi ba haka su ba ya yi da gaske ya gyara su shi wallahi ba ta shiga ba ta kona shi ba o oh, ina ba da amfani malam sun kwata karatun so ga ika yan uwan taka shi wannan ba mu yi shi ba za mu yi shi shi ma kaga mu kawo kai mu yi shi yanzu ne muka fara shi wannan yan uwantaka sai ka ɗauka yan uwanci ne na addini ba shi ne ba wai duka ƴaƴan adamu muke yan uwan juna ne da mai bautan gunki da mai bautan mala'ika da mai bautan addini da mai bautan rana da wanda ya fito ishe ba Allah gaba ke da duk yan uwa muke ƴaƴan adamu ne me ya zama dinka faɗa ba shi ne in tafi nan ba har addinin aka ce su zo su haɗe saboda a daina samun tashin hankali a haɗa kai kaga idan ka duba a nan gaba ɗaya abin da annabi ya koyar fitina ya koyar haƙƙi ta filayya tun da shi fara raba kamcin mutane in jefu me ya gami mu da kirista da kiristancinka me gunki gunkinka menene yan uwanka ne na jini saboda haka nan ka duba irin wannan yankunan har addini yanzu ya zama ainihin wannan abin da kimanin ya zama illa ga har shiri ake fa yanzu haka ana nan ana aikace aikace na a mayar da da masallaci da coci da wurin bautan yahudu da musulmai su yi sallaren juma'a yahudawa su yi bauta ranar asabar ranar lahadi kiristoci su yi yace wani bawan Allah ke shi ina magana ina magana ran dan sai yake wani kwas da Allah shi kama shi sai aka ji aka shi wannan muna da lafiya kiristoci a da suke wata yahuda ma in ta rana da su wata shi ya ga wurin da aka haɗa masu masallacin da ke sallar juma'a shi ne ake kirtan kiranin lahadi ana tsakiyar sallah yawwa to kila ma ga gajajen musu fenti a ko da ke garin ka je a ba ka guru da shi a'a maimakon ka je baitul maqdis ta wancan fada a kai ba kamar yadda muka yi tudun wada ba ka manta eh? an ɗebo 'yan sanda an tule da tankoki da bindigogi aka ce duk mu zo sallah na sallah mu kewa ni da ne aka yi muni masu wasu sallah mu A yau idan muka yi sallah gobe mu koma can sai kari kasa zo su sallah su wasu shi fi zan su take. ke da aka ce mu dinga sallah a gasuwa su kafi yawa a ba su masallaci kafin a yi wannan masallaci da su zama da su mu da mu aka yi maimakon ku ɗauko mana magana ta wani wuri wancan ana iya ce ma fasa ne a kai ga dalili ko lokaci an yi su an kawo yana amma irin abun da aka yi a yanzu in ka fasan ko sai ka san ka ko yadda aka da yadda ka yanzu to amma me yene na baitul maqaddas ga shi a me yene na baitul maqaddas ga shi a Najeriya me ka kawo da labarin Sudan ga shi a Najeriya ai sai mu yi fama da namu kawai wannan yanzu abin da ke ciki abin ana kamar yanzu a taimaka masallacin na taimaka fara na yau lahadi kiristoci rai abin da ake so a taifa sai an yi wannan ko a yi kofa wuce wurin yara ku shirya ba ku ban gani yanzu ba a yi ba ana nan ana kan hanyar rayu a idai ba mu dauki matakai ba sai an yi wannan tun da to mai babban banki kama ya tafi nan an haɗa ta yanzu tun da aka haɗa wannan haɗaurin bauta yi kada shi duk gaban sarkin da ya zo dama labarin sai abin da zai fara kada a yi hauta kada a yi wauta da ko da kira sarki tare kuke abu ma da alugai ne ba wanda ya san wanda zai ji aljanna ciki kike ne ba ka fadi kuma mun san wanda zai a aljanna wannan abun yana nan yana zuwa yana nan yana zuwa yana nan yana zuwa muna ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in dai ba wani yunkuri aka samu wannan tashin tashi ta ba sosai an yi wannan tunda sun yi nisa a kai suna kashe kuɗi a kai kuma kibarar shaksiya ne a kan wannan kuma na kaji ikha saboda haka nan yanzu za ka ga ka iske makarci ka sai ka ga masu kiristocin sun ci baya baya yanzu an ka lura abin da ake yi a kirsimeti abunda musulmai ke yi to kiristoci ba sa yin samu a sallah zaka ka yara haƙinki ake na ga masallacin nan kamar wata gasa ake tsakanin masu rawani da masu kashin ka ko juma'an nan na ga mai fesin kafu a nan mai fesin kafu a can sun kan ga mutum da fesin kafu ba wai jami'i ne ba kawo to jami'i bai sa ce sun ya tona kai ba jami'i ne ba hakan yi san gari a sa dogon riga fata shinkafa yau hijabi ake sa a fata shinkafa wani ma sai kare shi ai saboda rana ke fitin ba dubawa in ji kana duba to kasan yi eh, lalle da makawa wallahi da matsala kuma kullum ƙara rushewa ake an tarewa muke raguwa muke yi raguwa muke yi raguwa muke yi masu ƙarfafar ba ku sai ba kawo ku je ku buɗe irin wa'annan ba tun da in ba a zaure ba yanzu ba inda za ka koyar da wani kaje jami'a ka ce za ka koyar da wani ba inda za ka littafin asalin wannan ai na jami'a na jami'a ne jazar da fikirin da aka ce ya rubuta littafinsa sai aka ce yana eh, ana bukatar littafi ya yi daidai da ba shi ne ya zarge abin da ke samun da mai shi wannan shi ne ya kamata a koyar a duk jami'oyin kasashen larabawa shi littafin shi kowa sai ma ci ke an fara yi ga hannun sana'a sai lallai da kan wasu na kusa samun shi insha Allah in Allah da kafin in mutu sai na nuna ma san fa'idan da zai fikiri kafin illa zahin da zai yana nuna abu da yanzu baka sani wa gaskiya duk labari ake yi gazon fikirin sai ta yi jiki mutum ta kwana sannan ka zai na gazawar jiki. to ga shi dan ikha murhu guda uku kanan eh, abin nan daga na aka ɗora duniya sai take ta tafasa wa qamat ala asasihi al-qawrat al-faransiyya akan wannan ainihin guda uku nan su aka yi juyin juya halin faransa inda an masa juyin juya hali ka ɗauko ina yan hakikatul yan hakikatul yahudi ya tafi saudi ya tafi misira ya yi misira yanzu ba mu da mashiga ta muna murna mun da da ga kalle hudiya su ba mu amma dai na gashi ja muna da bai gama tafiya ba amma ana shafa hukkar kin na sai ya wuce ko eh jiya ba na gan ba ba shi ne ba ko sai wanda kuma So, nuna na da to kaga za mu samu abin da in ka duba ga yadda yahudawa suka shiga faransa ga yadda yahudawa suka shiga ingila ga yadda yahudawa suka shiga kaza ga yadda yahudawa suka shiga suka shiga shi ne mai nake ce maka ka fara da shi kai da kana son za ka karanta su da nazar fikiri an fara da shi kaɗan faransiya ka ɗaka masa karatun tsab alati dabbar hal مكر اليهودي وكذا الله والغرض abin da suke so su cimma da wannan abun guda uku waye musawatu al’ikhawu walgarado min haza shi'ar an yi tablilun nasu kadda mutane a fitinatihin da halaka su gaba ɗaya su bar addini a narka addini musamman da musulunci suka bi suka bi tage don shi sun gama shi lita koma su don a samu fada a bai da afaradi da da tabakati yanzu a ji an waje a kai maka da kai da ɗan da ya kuce nan da ɗanka ya fito in mai ganin ke zai ce to ba ka bai girman kai da nake sai ni ke muku kamar yadda ɗana yake bi ni musa kafiri ne da ni da shi daidai muke ba na jin nasiha ban ma da hankali da dangin sama sun yi banza da shi ba shi ɗan maciji na ɗauko mage tsintuwa ba sa mage sai ba koyarwar ke sai da rauna kawai ta biyu. ko yan kai ku ta ku tattala ku yi karatun kuma idan ku je za ku yi aiki sosai da mai amfani mu kuma za mu tsaya filin mutanen ɗin ba don komai ba ko saboda ku wurin ya riga ya zama magama inda za mu haɗu idan aka sake sabon wuri zai ba da wahala kafin a samu magaban amma da sanayya ne ba a nan za a yi zama ba kamar da an gabata ma ba komai ku tsaya ku yi karatun gaske ku koma gidajen ku. Kun kuma kuna ga za ku zauna a nan a magaban mai aiki ba komai ku zauna za mu aiki. Abin da Allah gandara ku wanke zukatan ku zo. Ku rabu da kuma wannan gidan. Duniyan ba. Wal eh, mai yake da suna eh, shi ne wannan kallo. Na kai ƙarshen Ka ko ku bayyana tsakakafi ne. mutalibina da haƙiƙin musawati suna neman tabbatar da daidaituwa almunafiyatu wacce take kore wal musadamatu wacce take yin karo li kanunin adali na adalci da da wasu zama daidai ina gaskiya mata da miji sun zama daidai na gaskiya za ta bulu ya ce za a shirya don yanzu ta gan ka lura da duk ta mai zuciya yanzu tsakaninsa da matansa yaƙi kuma an ɗaure masu gindi inda za ku je kotu to kusan sai sun yi nasara a kanka in ba Allah ne ya taimake ka ba kana da wani ƙarfin da Allah ya zafa ka da shi ba sai sun kai wanda fa'atul jama'iru yau al'umma sun ruga maftunatun bi al-musawat daidai muke daidai muke a dubiyan yanzu ana farawa ne yanzu ɗalibi ya ce mana mai ɗalibi sai ba haka ke ba haka ke ko na dare ba mu maganar da kawai imanan alisaji kaza ba haka ta fi gani da zuwa ta tsarin babu kaza da kace kaza kaza da kace kaza ga yadda ke a a ya lokaci ya kani Allah ya kai gobe a zo a gwangwaje maganan da na gaya maka ije bai kwana bai bacci ba shi ma bai kwana bai bacci ba a zo a dammace na ilimi ai kaza da kace ka kaza ai kaza da kace ka ce eh in ka lura ai kaza kaza ai ka kaza ai menene za ai ki menene Shi ne yanci malam ya magana ka bije ta ce ya ne ya hidda abin yake in ka takura masa sai ke to shi nan je ka takura na rubuta ka farke ko to wani ke ka mu je zuwa da gidan da doktor da digiri kake tsawo da shi ba shi ma ya samu doktor da ni ma ya zo da shi shi kai ko na kana jiri to ga na ne kuma an dauke shi daga ne shi ma mai koyarwa kuma dole ne a daka والمخد ما ده شعار المساواة ومخدوعة بالمسا بالمساهات القليلة المقبولة منها كده إن دفعت الجماهير مفتونة بشعار المساواة مفتونة مخدوعة بالمساهات القليلة أن يودريت ذلك أبو كان قليل al-maqbula min asawta daga musawatu sannan aka ba aka sako wanda yake mai rufawa walakin al-lu'bata al-mudallala sai dai wannan wasan da karwa zahafat bil musawati zahafa ta tafi da musawatu din tafiya ta aminiyan batilan ta game a ko'ina musawatu Wa li fasadil arid sai mu tsaya wa karamatar jika kuma kun sallama daɗin kawai karatun kuke yi na zanen da za da raji a ya riga ya shiga ana tara yana ɗanyi ake sarfafa shi ice yana ɗanyi ake sarfafa shi ya riga ya ƙarfi hanyar da za a biya sarfafa shi wani abun sai da sallama kuma misali na ce maka ruwa ya ɓalle Mai rike ya ya tsalle gudu sanin gudu amma ya riga ya gama fashi an shiga iya wuya sai dai mutum gida ya maka ni na fara sai muka za ta ce ba mun yashe mu yashe mu yashe mu yanzu na ummi ta mai ke kafa ba haka mu fa ba haka mu fa ka tsora muna ba wanda ba haka ba to sai ta zaga yawa hanyar da za a bi gaba ɗaya kin ba mu dawo irin wannan karatu to ni dai ban san hanya ba in dai ba tarbiyyar mu muka dawo da ita karatun zaure ba muka kai masa da koma karatun masallaci in dai ba wannan za mu tarbiyyar shi ayyan ma kai ba da mu da ayyan mu abada Idan mu haɗu a wuta can sai mu haɗu a masu ɓatarwa sun fi masu shiryatarwa yawa in makaranta ce ba mutum da yake koyar da su wannan na koyarwa wannan na rufawa, wannan na yin kaza wancan ta goro wannan na menene haka ƴaƴan za su ka tafa shi in dai karatu ne na makaranta yau daga secondary zuwa jami'an cikin baki da rufawa shi ka gina a rufa ka gina a rufa an nuna gwamnati kwaleji na gano wannan matsala na ce nan bari su yi su suka ce mana mu akwai fa'ida na shan bayi ma fa'ida suka ce akwai fa'ida na ce ta ku gamin fa'ida ya ce ba dan ka je zuwa kwallo da ba mu san ka ba zuwan ka san muka san ka muka biyo ka gida amma ba na kawai ta ni ban ga abun da na koyar da su ne amfani ba sai dai ka samu dama ga shi ba ku ɗauki nauyi da yawa ba to ka zauna da ƴaƴanka ka gida amma ka kasan masu rusawa sun fi masu masu ƙarfafa wanda kake faɗi yawa in don ka ce a jami'a za ka ji kashe zai kan da sura da sai da kai kai ta ta tabbaki a rayuwar ka dai sai ta kare amma ba za ka ga abin da zai karanta maka rai a duniya ba ba za ka gani amma ka koma yanzu ka ce ka zaune ka koma zaure ka karo daga littattafan da ake gina su ba komai ba idin nan halarin nan kefiyan nan shimawin nan wane ne din nan to amma a yanzu dole ka farka musu haɗi da gazar da suke daidai misalin gazar ba inda aka cuce mu kaza ba inda aka cutar da mu kaza ba inda aka cutar da mu kaza inda rabo Allah ya fa kana da rabo to mai yiwuwa sai ka ga kata da kora a duniya za ku koma ta. to kuma lokacin nan ƙarshen ka sayan ka bai tafiya da tunda in ka daka ta su ko san labarar Kwarar na muna magana da wani da ina nan da ya fito cewa ya fito ba ce wallahi inda ta kashi iyalai na da su kafin kashe su kashe 'ya'yan in yi menene an gama sallah sai cin sallah gida. to haka wannan wayan nan ta gama ta'afa laptop din nan ya gama ta'afa wannan yanar gizon kan ya gama kanta sannan kuma yanzu babu wata ganuwa da in ya zo ike ke mayar da ambaliya babu ganuwa idan ruwan yi ambaliya a cikin ruwa ke shiga babu ganuwa to nan ana ta ganuwan ne kuna bai ku ci gaba da sa wa'annan ganuwan a nuna wa yaran na addini a ci gaba da wannan ganuwan to haka